يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'ad malamai da yan wada da bai assalamu alaikum muna godiya ga Allah subhanahu wa da ya nuna mana wannan daren na Lahadi 26 kenan za mu ci ga watan Jumadal Ula hijira 1442 wanda kuma ya daidai da tara ga watan janairu miladiyya 2021 muna masallaci imamu malik ne da ke nufa titin gero a shiyar rangin sambo a cikin birnin sambatin domin ci gaba da tarafin littafin risala na ibn abizai an tsairawa ne rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin babin gado kitab al-fara'i fasalin fil fara'i kuma darasinmu na 114 za mu tashi a yau wanda ke magana cikin matsala ta goma kamar yadda muka gani rubuce daga cikin matsalolin gado da ibn abizai da kairawani ya kawo cikin littafinsa wanda ke magana a kan gado yar uwa shakikiya idan ka ce shakiki ko shakikiya ana nufin mutumin da shi da mamaci uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko macen da ita da mamaci ko mamaciya uwa ɗaya uba ɗaya shakiki kenan to idan ɗayansu ya mutu ya bar ɗayan yanzu muna magana ne akan mace mace ce aka mutu aka bari ɗan wanda shakiki ya mutu ko ƴar uwarta ya ta mutu menene za ta gada daga cikin abin da muka karanta shimfidan ilimin gado na haba da maza ma'abuta rabo da ubangiji ya ambata a cikin alkur'ani har rukuni guda shida waɗannan rukuni guda shida akwai rukunin yan uwa yar uwa shakikiya wa zai iya tuna mana mataki na farko yar uwa shakikiya in tana ita kaɗai cikin wani harafi ne take ba da maza ha ba da ba za rukuni shida nan to yar uwa shakikiya tana ita kaɗai ƙarƙashin wani harafi take na mijin karkashin harafin ha mai ha'un ke wace ma'ana ha'un ke bayarwa a cikin wannan shimfiɗa ta ha ba da baza wace ma'ana in yi abu karim rabi wace ma'ana ha'un ke ba su ha'un ha ina da tiyo ha biyar alif a ba ja da ha un biyar kenan daga cikin lissafin abajada to me wannan ha'un din ke nufi wanda ke nuna biyar me yake nufi biyar ne? me biyar din ke nufi sai kuma har yanzu to tun da farko dai baka ci ba to bismillah ya yi abu kai mutum biyar ko kuma rukunin masu gado biyar rukunin masu gado biyar su ne karkashin harafin ha to wada mana su rukunin miji ehe akwai mata akwai yarkuwa wacce yarkuwa yan uwan na da yawa wanda yarkuwa shirgiki ya dawo, biyu wani a gaje a gaje ya bismillah miji rukunin miji maza maza maza yar sassu ehe shakikiya yar uwa shakikiya yar uwa da abiya hau ehe gaban garbida yar ɗa ke da ko yar ɗa miji ya tsotso yar ɗa shakikiya labiya na ka biyo jere haka daga rukunin miji sai a dawo rukunin ya'ya sai a koma rukunin jikoki suka koma rukunin yan uwa shakikiya sai labiya mai sallah aka ta koma jirgin haka hmm. Na'am. to daga cikin waɗannan rukuni guda biyar yar wasu dukiya ta faɗo a inda take gado rabin dukiya ke da ko to daga nan sai wani matsayi kuma gare ta bayan ta tashi daga ha'un sai wani harafi kuma za a samu shi dukiya cikin ha ba da ba za cikin wani harafi kuma za a samu shi dukiya ko shi kai a ƙarƙashin wani harafi Fahim cikin harafin da ne da mai wannan harafin da ɗin ke ba da wace ma'ana harafin da ne ke bayarwa wace ma'ana alƙalami nawa alƙalami nawa da ne ke nuna ya yi maza usman hudu a ba ja da hudu ko tawa me yake nufi da hudu har yanzu ne mun dawo gare ka hudu ne me yake nufi da hudu zassauki da ka gane ha to ka gane ni mhm. ban ji ba me yake nufi me ha hudu ne ke nufi mutum saurukunin abin nan masu gado hudu su ne karkashin dalil kyau wani kuma shi ba mu waɗannan rukunan guda hudu mhm. wani kuma shi ba mu waɗannan rukunan guda hudu da ke gadon eh, da ke karkashin dalil an gano adadinsu to su wane ne eh to injiniya ita ya yan soso mata bari a tukunna bari a zama tukunna sai ‘ya'yan soso mata daga biyu abin da ya saba a shekiki ya biyu zuwa sama daga biyu zuwa sama cikin masu gado rabi ka hidami shi kenan cikin masu gado rabi rukuni biyar ko to ka hidami sai rukunin ƴaƴa rukunin jikoki rukunin shakikai rukunin da akwai ko su ke da ko ina nan samu ce biyu biyu biyu biyu lokacin za su dawo gidan dali rukuni guda hudu kenan ko sai tare da sharaɗin da suke gano shi an samu kenan cewa eh, kai mata an kuma kai biyu rukunin cikin dalin za su dawo masu gadon biyu bisa uku kenan ko to bismillah mu duba mai littafin abin da yake wa mirasu ukhti shaqiqa sai ce a nisfu ko gadon yar uwa shakikiya an nekwarar a lokacin da take gidan ha'un ita kadai sharadi na farko shakikiya ce ita kadai ba ta da yar uwa mace ba ta da dan uwa namiji dan fahimta ko sai a can wurin kunin yaya kuma babu yaya Hmm? sannan babu ƴar'ƴan babu ƴar babu kuma jikoki sannan ita kaɗai ce ba ta da ɗan uwa miji za ta gaji rabin dukiya sai mai littafi ya ce wadda sinai ne fasa idan a su da sani ko in sun kai biyu ko fiye da biyu sun tashi daga ta tashi daga ha'un ta koma gidan dari lokacin nawa za ka gada biyu za ku gada biyu bisa uku na dukiyar da mamaci ya bari ko mamaciya ta bari an fahimta ko ɗayu idan za mu zana tebirin bisa da abinda muka karanta idan an ce shakikiya aka bar kuma ammi mun sa ammi uwan uba ko shi ne ammi to ita shakikiya tana da rabi ammi shi kuwa asibci zai zai asibci wato abin ya rage zai kwashi an fahimta ko saboda haka a wannan lokaci ana bukatun arab kasa dukiya gida biyu a lokacin da za a ba 'yar uwa shikikiya ɗaya shi ko ammi ya asince saura ɗaya idan shakikai sun kai su biyu idan shakikai sun kai su biyu tare da tare da ammi shakikai su biyu ga sunan suna son biyu bisa uku ammi shi kuwa asirci an fahimta ko? to lokacin za a kasa dukiya gida uku kenan don biyu ake so cikin uku an fahimta? idan aka kasa a gida uku wagga za a bata daya wagga kiki a bata daya abinda ya rage daya idan ta ko to an bi sai ya asibce dayan da ya rage bayanin da mai littafin yake wayan kunna da sa'a faukas na kai ne falahunna sulusa matara ko ana magana kai ƴaƴan tsotso amma kuma sai ƴan uwa suko suka shigo a ciki ƴan uwa kai suka shigo cikin wannan bayani so a can ƙarshen suratul nisa wani bayanin kalala Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana su ƴan uwa shikikai فور يسألونك عن الكلالة يسألونك عن الكلالة قل الله يبتيكم فيه يقول الله يبتيكم فور إيه. يسألونك يسألونك في الكلالة في الكلالة إن مروا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله فلهما الثلثان مما in su biyu kenan za su doki sulatani in ta kaɗai ce za su doki annata kamar yar tsoko ita ma tun farko sura aka yi magana to daga baya mai littafin cewa ya yi wayin kanu ikhwatan wa akhwat an ga ɗan uwa maza na ga takuri ya watun da takuri ɗan uwa maza ke akhawat da taguji ko ɗan uwa mata ke an fahimta ku an fahimta bambanta su ko a shakaik aule abu ɗan uwa maza na kai ne ko yan uwa matan kai ne ko kuma bai ne to falbalu bai naku a lokacin asibiti za su yi mazan su da matan za a raba musu dukiyar tsakaninsu lizzakar mislu hazzil unsa yayi a ba namiji rabon mace biyu abinda mai littafin ke nufi idan mamaci ya mutu ya bar yan uwan shi kai. maza biyu mace ɗaya ko mace ɗaya abin da mata biyu namiji ɗaya a lokacin saboda namiji da ke cikinsu asibci za su yi ba da farita za su yi gado in shakke kai ne in le abbayi an fahimta ku kuma za su kwashe dukiyar duk gaba ɗaya a raba musu tsakaninsu kamar yadda muka rubuta tebirin nan idan muka dawo a lokacin da mamaci ya mutu ya bar shakiki sannan kuma shakikiya sannan kuma shakikiya su uku kenan ko taso uku da aka bari ga sunan shakikai a nan da yake duk gaba ɗaya dukiyar za su kwashe raba ba tare da tsora ga wani abu ba saboda haka za a jimi adadin su mai suna wani namiji duk rabon mace biyu madadin mace biyu saboda haka wurin lissafawa biyu za a lissafa namiji ɗaya na sai mu ce ɗaya biyu ko uku hudu saboda haka sai a kasa dukiyarsu gida hudu namiji a ba shi biyu wagga mace ɗaya wagga mace a ba ɗaya daya fahimta ko a lokacin da suna da ɗan uwa namiji shakiki a cikin su kenan saboda shi za a kwaso dukiyar duka inda ma babu su matan shi kaɗai da shi kaɗai zai kwashe dukiyar da yake suna nan kuma ya kwaso sai su raba tare ‘yan bayan wanda a bayyana su ma haka za su dan wanda zai kwaso dukiyar sai su raba tare yadda kan da kulhasin wanda idan muka diba gaba abinda mai littafin ya ce kallo aukatsuru su adadi kaɗan ne ko kuma suna da yawa kamar nan in namiji da mace aka bari kaɗai in namiji da mace kaɗai ne Shaƙiƙi da shaƙiƙiya guda kak a wannan lokacin uku za a raba dukiya a ba namiji biyu ita kuma mace a ba ta kai kaya idan kuma suna da yawa mazan na da yawa matan na da yawa duk da yadda rafin zai gudana bai da bambanci in sai a san adadi ko su nawa sai a kasa dukiyar daidai adadinsu ina san dukiya daidai adadin su wajen bayarwa sai a ba namiji rahon mace biyu a kule a ba namiji na fahimta ko shi ke na an gaba abinda mai littafin ya ce gaba wal akhawatu ma'al banati kal asabati lahunna yan uwa shaqiqai ko li abbai idan za ku yi gado tare da ‘yan tsotso tare da ‘ya'yan tsotso mata kal'afa bata lahunna kamar a bai suke gare su kamar sai ce kamar a bai suke amma da su ‘ya'yan tsotso mata yarifna ma fadala an hunna za su gaji abin da ya rage ga 'ya'yan tsotso mata abin da suka ɗiba suka raka to 'yan uwa shaƙiƙai mata ko kuma li'abbai mata su ne za su kwashe sauran wala yurba da hunna ma'a hunna ba a tsara ma shakikai ko abai komai idan suka haɗu nan gado tare da ƴaƴan su su mata la yurba layu ma'ana la yuzar arriba shine az-ziyada ba a tsara ma ƴan uwa komai illa abin da ƴaƴan su su mata suka raga su ta abin da ƴan uwa ke kai mata su kwashe su raba tsakanin ko ya kuma a bai su kwashe su raba tsakanin su asibi ne wanda ke kwashe dukiya gaba ɗai ko kuma ya kwashe abin da aka rada amma su mata saboda mai ce kan asabai don suna da bambanci kaɗan da maza namiji ne shi kaɗai ne zai kwashe dukiyar duka ɗan kuma shi da wani ma'abuci rabo ne bayan an ba ma abuci rabo rabonsa abin da ya rage sai zai kwashe amma su mata in su kaɗai aka bari ba su kwashe dukiyar in ya kwashe ke kai kaɗai aka bari in ɗaya ce rabin dukiya a rabon in biyu a ba su biyu bisa uku ba a cewa ku kwashe dukiyar duka ku ko haka nan ma da abbai mata in ɗaya ce rabin dukiya za a ba in su biyu ne ko fiye da biyu a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar mamaci ko mamaciya an fahimta ko amma ita namiji ne dan uwa da kiki ko dan uwa da abi shi kadai to duk gaba da sai dan da mai ya ba shi duka zai kaga nan sun bambanta ke dan ko amma nan idan suka haɗu da 'ya'ya matan tsotso wurin gado sai su yi tsayen su abinda ƴaƴan su mata suka gada abinda suka raga su ko ƴan washe suka sai su kwashe ko kuma ya amfani a ce kaga a nan sun yi kama da asibai ke ko dalilin da ya sa littafin bai ce musu asabatun ba sai ce kan asabai kamar asibai idan muka zo a wannan wurin an ce an bar yar kwaso nan ce an bar yar kwaso ita da shakikiya ita da shakikiya to a nan yar kwaso farilla gare ta ambatattar farilla rabin dukiya ko yaushe cikiya ba ta da rabu a shi abin da yar tsotararra shi ne za ta kwashe saboda ta ta araba dukiya gida kashi biyu ɗan a ba ta ɗaya saura kashi nawa ɗayan kuma shakikiya sai ta awon gaba da shi zalunci a kan ko amma inda ita kadai aka bari kuma ba ta kwashe dukiya sai dai a ba ta da wannan ba zai ji ba ba zai ji ba eh farillar da ke da rabi inda ita kadai aka bai. ko kuma ita da wani arziki da da sai ka gaji rabi amma a nan matsayin arziki aka ba ta rabin dukiya ba da farilla aka ba ta rabin dukiya da adalci aka ba idan ya kasance kuma 'ya'yan tsotso sun kai biyu ko fiye da biyu suna mata suna son kashi biyu cikin uku na dukiyar da aka bari sannan ita ko shakikiya sai ta kwashe abin da suka rana an da yadda ko saboda haka idan aka kasa dukiya gida uku ya suka wugata sai a bata ɗaya wanda ya suka ita ma a bata ɗaya an ba mu kashi biyu cikin uku ko saura kashi ɗaya kashi ɗayan shakikiya ita kuwa za ta kwashi kashi ɗaya in kuma da ya ce kuma ita ba ɗin ta kwashi kashi ɗaya mai littafin ya ce ba a tsara ma shakikai ko da abai wani abu idan suka haɗu da ƴaƴan tsotso mata sai dai abin da suka rada nan za su ko komi ba a tsara in adadin su koya kai nawa idan za mu kaddara cewa nan shakikai shakikai sun kai har su uku ɗaya za a ba su su raba tsakaninsu ɗayan nan da ‘yan uwa ƙayan eh, suka su rada ɗayan za a ba su su raba tsakaninsu suna su nawa su uku ɗaya ba ta ruwa tsakanin mutum sai a ɗauki adadin su uku ko a yi sau da wannan uku asalin yadda aka raba ɗan an ta ko uku sau uku nawa ‘ya'yan tsotso mata biyu aka ba su cikin kukuku ko wacce suna da ɗaya a hannunta ɗaya sau uku uku ko to sai a ɗebo uku cikin tara a miƙa mata na da ɗaya ɗayan sau uku uku sai a ɗebo uku cikin tara a miƙa mata kashi biyu cikin uku kenan na tara shi ne shida ko to an ɗebi shida a raba wani saura uku ko ɗaya ke nan da ke hannun shi ke kai to ɗayan nan aka ce sau uku nawa kenan uku ko to sai a ba wa ga ɗaya ɗaya ɗaya an gama ko to shi nan ba a ƙara musu komai ɗayan nan da an gare su in sun kai su nawa abin da za su raba su sannan ko da namiji na cikin su abin da kuma za su samu kenan don abin da aka raba zai kwaso kukuwa yauwa to nan su ma suna da wannan daraja na su ma su faso abin da ƴaƴan su suka raja ko kuma ƴaƴan ta rukunin guda biyu ne rukunin ƴaƴa. da rukunin jikoki na rukunin shakikai da rukunin da abai idan cikin rukunin ya'ya ne za su gano da rukunin yan uwa mata to yan uwa mata da matsayin kamar masu kai suke gari nan ma inda ƴaƴan ɗa ne nan suka yi gado abinda suka raka sai yan uwa shakikai su kwashe mata an bai ko a gani ɗauki wannan rukuni rukunin ƴaƴan tsoko da rukunin ƴaƴan ɗa idan za su yi zaɗin tare da 'yan uwa mata da kai ko da abai to abin da ƴaƴan tsoko mata suka rasa to saura za a ba shi ne za a ba 'yan uwa mata da kai ko da abai sai su raba tsakaninsu an fahimci wannan gabar to madalla to a nan gaba sai ya magana akan waɗanda nan mun ga rukuni mataki uku kenan ko daga yan uwa shakikiya aka zo ga wani abin da yake manta gare su na mataki hudu idan ita kaɗai ce yan uwa shakikiya za ta gani rabin dukiya in sun kai su biyu su gaji kashi biyu duka uku na dukiyar da mamaki ko mamaki ta bari idan kuma suna tare da ɗan'uwansu namiji to na asibci za su yi in su kaɗai ne dukiyar duka za su kwashe su rama in kuma suna tare da wani ma'abuci rabo da allah ya ambata sai a ɗibi rabon shi a bashi abinda ya rage sai shi namijin nan ya kwaso su raba su lizzakar bitul hazin sun tsayayi idan yan uwa mata shakikai suka haɗu wurin gado tare da yar soso ko yar ɗa to abin da yar soso za ta rasa shi ta kaɗai ce sai a ɗauka a ba yan uwa shakikai mata ko yar uwa shakikiya mace ita ma yar ɗa haka nan ita kaɗai ce ta gaji rabi to rabin dukiyar ga yar uwa shi dukiya ko ga yar uwa ne abiya to sai a ɗauki sauran rabin a miƙa mata a matsayin asibiti ba a matsayin tarayya ba an fahimci wannan bambancin to ma da a gaba mai littafi sai ce wala mira lil ikhwati wal akhwati al abi a inda ɗan uwa ke kai da ɗan uwa ne a bai ke rasa gado gaba ɗaya idan suka haɗu da uba ga uban mamaci ga ɗan uwan mamaci ke kai da ne bai to su ɗan uwa sai dai a ba su hukunci uba gaba ɗaya zai gaggame shi rufi hmm. ba ba ɗan uwa komai ba su da rabu sai abin da uba ya ga dama ya ba ya musu in yayi don Allah ce wai za a fara da kismat ya qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min da ƴan uwa waɗanda ba su zabi ga barayu da a cikin shiya ga mintinai da a cikin shiya idan suna gani ga magudan kuɗin da wani mutu ya bari kuma an zo rabon gari su ko taro ba su da ciki to Allah ce to a ɗanyen musu wannan farzo ko kurmin ba kodo lahun su masu gado nan sai a ba magana a ce to dukiya ta wuta ku Allah ce a ba amma kuma ya ce su ko waɗanga mabukata da suka idanunsu ke gani akwai haƙƙon aini a ɗebi da haƙƙon aini a basu sai a wata masu gado a tunatar da su haka don kan su ga an ko ana fashin dukiya ɗaya ana ba waɗanda ba su gado hmm? wa kulu lahur kaunar ma'arufa faɗa masu magana mai sanyin yarai mai daɗa ɗaya to idan da uba yan uwa gaba ɗaya ba su gado shi kai ne ko da abai ne maza ko mata wala ma'al walad kuma ba su gado tare da ɗan tsotso ɗan tsatso namiji mun gane fi gado tare da ƴan tsatso ko da ƴaƴan tsatso mata to in ga ɗan tsatso namiji to ƴan uwa sai da ce musu mukwan ya ba su gado tare da ɗan tsatso ko tare da jika ko ɗan ɗaki ne shi ne ce ma'al waladi zakari au ma'a waladi waladi a hausa muka ce alwalar sai mu ce yaro ko to larabci kalmar walad ta kunshi yaro da yarinya an fahimta azzakar namiji al'unsa mace to walad ba kalmar ta kunshi maza da mata yusi kuma za fi auladikum Allah na muku wasiki ko yana ba ku umarni tare da karfafawa game da 'ya'yanku maza da mata ba game da 'ya'yanku maza kawai ba larabci waladi ya shi duka sai sa ce ma'al waladi sai karfafa kuma ya bambanta ya ce alzaka tare da ɗa namiji noma ba ta zamani ko kuma tare da ɗan ɗa shi ma azzakar namiji yan kuma duk ba ku gado tare da shi sai dai su haƙura inda ya gama magana nan game da abin da shafi yar uwa ko yan uwa mata su kai sai matsalar mu ta goma sha ɗaya wanda ke magana a kai yar uwa da abiya yar uwa li'abiya wacce ce ake ce ma yar uwa li'abiya ko dan uwa li'abi shi ne wanda shi da mamaci uba suka haɗa amma uwa uwa da tashi shi da mamaciya uba suka haɗa amma uwa kowa da tashi ko ita da mamaci uba guda suka haɗa uwa kowa da tashi ita da mamaciyar uba suka haɗa uwa kowa da shi sai ce ɗan uwa li'abi li'abi abu uba ke na ko ɗan uwa da aka haɗa uba da shi shi ya ɗan uwa li'abi ɗan fahimta ta zama da haka yan uwa da abai idan mun gane yadda yan uwa shi ke kan ke gano shi ke da alaƙa mun gane yadda yan uwa da abai su masu ke gano bambanta su ɗanka ɗan ne shi da ‘yan uwa da abai ba su gado idan da su an da ta ko kai na sama gare su inda da kiki namiji da su da abai da mazansu da su halar su rasa mun ko da kai mata sai sun gaji abin da suka gada abin da za su raja ne za a ɗan mashirki iya a kai mata da zane ɗan na abin da maza da mata ne ko in na miji ne wadu ba abin da mai da za su yi ce wal ihwatu yan uwa maza za ke i ko za ta farko ki da ke i in a can karshe sai a da kafuri Yan ikhwatu yan uwa maza ke in mata ne kuma farko a za a ce a hawa tu karshen da zo da kafin an barci ko tayi wa ikhwatu lil abi yan uwa li abai maza fi adamin shaqa'iqi a wurin da ba mu yan uwa da ke kai maza to kashe ka'iki kamar yan kwashe kai inda ba ba yan kwashe kai ba sai yan wani abai su za su zo su kare ka ne ne ka tuka an kan da shi ke kai maza to ja da baya an gane wannan wurin ko zukuruhum zukurihim wa inasihim mazan su da matansu ‘ya'yan sako sun raga abin da suka raga ga kai mata ga abai mata wa za a ba cikin kai mata za a ba ‘yan wani abba su ba da dare yi an fahimta kun shi za a ce zukurin yin su da mazan su da su duk ‘yan ga kai to su ne abin da suke kudinsu mai littafi a gaba yake fa'in kana uktun shaƙiƙatun wa uktun au akwatun lil'abi an bar yan uwa kai amma daɗa mata ko yan uwa shaƙiƙiya mace guda tak aka bari yau yan uwa abai mata lokacin nan za su yi murmushi su ce yau mu ya koka hmm. idan aka bar ukun shakikatun ko an bar yar uwa shakikiya mace guda ta gida ha an take gonan ko rabin gado ta zaro wa uktun li abin da kuma yar uwa mace li abiya aw akhawatun li abin ko ko kuma yan uwa mata da yawa li abai to fa nisfu lil shaqiqati a gani ko yar uwa shaqiqiya rabin dukiya sannan wali man baqiya min al akhawat lil abi al sudus waɗanda kuma suka yi saura da cikin yan wani abai mata sai a wani su sudus kashi ɗaya bisa shida ko ya ce tamamu kulusai ne cikin kashi biyu bisa uku na gado mata ta bai ko tun da wata ita ta yanke rajin za ta gada ko inda su biyu ne kashi biyu bisa uku to abin da ta raga bayan ta kwashi rabi cikin kashi biyu bisa uku nan wannan abin za a kawo a ba ta kuma ne a bai mata saboda haka sai a kammala dai dukiyar da za a ba mata kashi biyu bisa uku an ba wa garabi wayanda an ba su sai don kuma bai ba su da namiji an fahimta ko saboda haka da abiya nan sai magana a kan cewa za a ba da sudusi ko za a ba da sudusi idan suka da ƴan kwashe kikiya guda ta misali nan sai mu ce ‘yar uwa eh, mu ce shakiki ya kai tsaye shakikiya sai li'abiya sun ba da bayi da tsarin jela na farko kenan to shakiki na da rabi li'abiya na da sud ko taw mu kawo wanda zai kwashe mana dukiya zai kwashe saura amni dan uwan uba ke ne saboda haka shakiki na so a kasa biyu li'abiya na so a kasa shida to sai mu ce tsakanin biyu da shida ni za a samu da za kudu ko da kyau saboda haka sai a ɗauki babban lamba shida kenan nawa na mai shida uku sai a kawo uku a ba shi kikiya nawa a sulusi ɗaya sai a kawo ɗaya a ba li'abiya uku a tara da ɗaya kudu kaga hudu kashi biyu bisa uku kenan na shida ko dukiyar mata shi ke na amfani inda kake kai su biyu ne da hudu na maza a basu su raba biyu biyu da da abiya sai dai ta huta in ka ka in ba ta da nemi tsawon wani bai da ko amma yanan da yar ya yi ta kaɗai ce sai aka ba ta eh, rabi ko uku kenan a kawo saura daya aka ba da tafiya sai saura biyu cikin shida ko sai an mi ya asirce abin da ya an fahimci nan sai ce au a hawatin ko yan uwa ne da yawa li'abin saboda haka nan yan uwa li'abai ba ɗaya ba an bar li'abiya an li'abiya tukunna ga ammi har yanzu sanar da ya ba canzawa zai biya an bai zago shakikiya rabin ta takwas li'abbai mata sudus saboda haka muke sudusi ɗaya ko cikin shida saura biyu ko sai a ba amni asibiti to kuma ɗaya ba ta ruwa ga mutum uku sai a ɗauki adadinsu uku sau shida nawa zai ba mu sha takwas haka ne idan ce sha takwas kowa an san abin da ke ga hannun shi a ko to abin da ke ga hannun kowa sai a ɗauki a ce sau uku ɗin samanta shakikiya tana da uku uku sau uku tara rabin sha takwas kenan ko ta zama a rage mata komai ba ‘yan uwa mata da abai suna da ɗaya ɗaya sau uku uku sai a ɗebo uku a ba wagga ɗaya wagga ɗaya wagga ɗaya amina da biyu biyu sau uku shida sai a ɗauko shida cikin sha takwas a miƙa mai nan muna da tara a tara da ɗaya a tara da ɗaya a tara da ɗaya a tara da shida sha takwas shi ke za a lafi an gaba akwai lokaci ko mace gaba lokaci ya yi tawa ɗaya eh? akwai mai ba ta wajen kamar akwai tsoron gini to ba mu gadon da gadon li'abbai inda walau kana ta shakika kai ne inda yan uwa mata shakikai sun kai biyu da me zai faru lam yakun lil akhawati lil abi shay'un da yan uwa da abbai sun tashi biyu inda mata ne hmm Don gaba da yan uwa da abbai da kenan duk gaba ɗai ta ba su da kunu don yan washe su kai mata za su kwashe kashi biyu cikin hudu cikin shida ko da muka raba to sai ce illa an ya kuna ma'ahunna zakarun sai su yan uwa da abai suna tare da ɗan uwa namiji akwai mubarak kenan faya fa ya'khuduna ma baqiya sai ku kwazo abin da ya rai abin da kai mata suka bai to shi dan uwansu ne abi tare da shi sai su mai rakiya sai a je ku kwazo abin da yan uwan kai mata suka raga sai a a lizzakar mitul kun sayayi nan sai mu goge amni wa za mu sa li'abi li'abi ko ɗanwa li'abi ne na saboda haka salo zai canza a wannan wurin mu ga abin da zai faru nan kamar yadda muka yi rabo har yanzu kashi shida ne don afwan a nan sai mun kara ya guda ko abu ya guda ya shakikai mata sun kai biyu ko to kashi biyu duk za ku kusa fiye da bukata tun da li'abi yana nan li'abai mata ba su da rabo za su yi asirci ne tare da su. inda ba da ba su da ba su da gado ba na kura sai aka zai dukiya kashi uku sai a ba kikiya wagga ɗaya wagga ɗaya saura nawa saura ɗaya sai li'abbasu kwashe ɗaya su nawa ne li'abbai su nawa so hudu don namiji mace ne mace biyu saboda haka suna so hudu hudu sau uku nawa goma sha biyu shakikiya waga tana da ɗaya ɗaya sau hudu sai a ɗibo cikin sha biyu a bata waga shakikiya tana da ɗaya ɗaya sau hudu hudu sai a ɗibo cikin sha biyu a bata takwas nan ko biyu bisa uku ke na goma sha biyu 'yan uwa bai mata tare da ɗan uwan suna da ɗaya ɗaya so hudu hudu ko na ka ɗauko hudun wadda li'abiya a ba ta ɗaya wadda a ba ta ɗaya shi ko oga ɗinsu sai a ba shi biyu an fahimta to shi ce na an gama in ba zai shi ɗan uwansu li abi ba to da su matan komi ba su ba don shi kai mata su da za su kwashe rabon mata an fahimta ko to matsala ta goma sha ɗaya kenan wanda ke magana a kan li'abbai in ita kaɗai ce za ta gaji rabi in mata li'abbai sun kai biyu kashi biyu bisa uku suke gado an fahimta ɗan eh, suka haɗu da shakikiya in shakikiya ta gaji rabi sai a ba su sudusi sai a ba su sudusi wato ɗaya bisa shida saboda ka matakai na gado guda nawa kenan ga ɗan wale abai uku ɗan wale abai mata rabi sulusani sudusi wani lokaci ne rabi in tana ita kaɗai wani lokaci ne sulusani in sun kai biyu ko fiye da haka wani lokaci ne dusi idan suna tare da yar uwa shakikiya ta gaji rabi sai a basu su dusi in suna tare da ɗan uwansu namiji abinda shakikiya shakikai mata su ƙaraga sai su kwashe su raba tsakaninsu ko kuma in su kaɗe ne ma babu wani mai gado saboda ɗan su don risu su kwashe duka su rabi an fahimta ko to nan za mu dasa ayar abin da makaranta daidai allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma allah ya fi mini ya yi cikin zukatun masu saurare allah ya ba mu shi fahimtar ilimin gado da kuma yin aiki da shi وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك